أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ka gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya tsara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau bakwai ga watan Ramadan na wannan shekara ta hijiriya 1440 wanda ta yi daidai da sha biyu ga watan biyar na shekarar biladiya da muke ciki 2019 muna nan dai a cikin suratul anfali za mu tashi akan aya ta goma sha biyar insha Allahu bismillah man أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا يزيد الذين كفروا زحفا فلا توجوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبني المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تقولون عدولا تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين نعم wannan aya mai albarka doka ce Allah maɗaukakin sarki ya saukar domin a yakin badar din nan musulmai sun so su ja da baya su ɗan ja da annabi kaɗan su nuna cewa su ba su yi shirin wannan yakin ba kuma sun je yakin ba tare da waɗansu suna so ba sai daga baya Allah ya shirya musu wannan ya saukar da ruwan sama ya ƙarfafi zukatansu to ba yakin sai Allah ce to daga yau ga doka ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah duk inda mumini yake duk inda musulmi yake daga ranar da Allah ya saukar da wannan ayan a gaban sahabai take aiki akan duk wani musulmi mumini har ranar tashin kiyama Allah ya ce ya kodan da kuka yi imani da Allah ga doka daga yau idza laqitumul ladina kafaru har idan kun yi fito na fito da kafirai za a yaƙi za a kafsa za a yi jihadi har kuka gamu da su face to face ga ku ga su kuka ja daga suka ja daga to falatu walluhumul adaba kada ku kuskura ku juya musu baya da sunan kun gudu da sunan ba za ku yi ba da sunan ku ba za ku iya ba kada ku kuskura in ji Allah wa man yuwallihim yawma idhin duburahu duk wanda ya juya wa kafiri baya ya juya masa ƙeya wai shi ya gudu har ya juya masa baya wai shi ya gudu to ba a bi ghadabin min Allah zan fasara na tsakiya. wato wannan musulmi ya tabbata fushin Allah ya tabbata a gare shi wa ma'awahu jahannamu kuma a take na yanka masa hukunci makomansa jahannama illa mutaharrifan likitalin sai dai wanda ya ja da baya ya gudu ya tsokano kafiran ya gudu suna bin shi ashe yana jan su ne inda akwai ambush da aka musu wani tactic ne na yaki musulmai su yi kwanto a nan suna so waɗannan ko sun je su jawo su su shigar da su wannan wajen inda za a gama da su a halakar da su to iri wannan gudun da suka tsokano su suka gudu ai sun juya musu baya to amma juya bayan na gudu ne a'a na su jawo su ne cikin tarko to Allah ce sai dai irin wannan gudun ne kawai na yafewa musulmi aw mutahayyizan ila fi'atin ko kuma musulman da kafiran sun ninninka su sun fi su yawa ninkin ba ninki suka ga ba za su iya da su ba bari su gudu su haɗe da waɗancan musulman su yi ƙarfi su haɗa ƙarfi da su su fuskance su to Allah ce sai dai in wannan gudu na biyu shi kan na yafe wa musulmi shi in ba wannan gudu guda biyu ba ka juya wa kafiri baya wai ka ka gudu ba wai don ka jawo shi cikin hatsari ko ka gudu don ka haɗa ƙarfi da waɗansu ƙungiya na musulmai ku fuskance su ba to Allah ya ce to wanda ya gudu ba da wannan nufin ba Allah ya ce faqad ba a bi ghadabin min Allah tun anan fushin Allah ya tabbata a kai fa kuma jahannama ita ce makomansa Allah ya ce wa bi'sal masir Allah wadaran makoma a ce gobe kiyama baka samu aljanna ba wuta ce makomanka Allah wadaran aikin da zaka har ya zamanto jahannama ce makomanka ina fata an gane ko to yanda ayan take akwai takdim da ta'khir an gabatar da abin nan a wata magana sai aka kawo ta ƙarshe kuma aka faɗe ta a farko wannan yana daga cikin uslubin Qur'ani ga wanda suke bin ayan yanda take Allah ce wa man yuwallihim yawma idhin duburahu wanda ya juya wa kafirai bayansa a wannan ranan kafsawa ta yaki illa mutaharrifan sai dai wanda ya juya baya ne likitalin don dabara ya jawo su cikin hatsari aw mutahayyizan ila fi'atin ko wanda ya juya baya don ya haɗu da waɗansu jama'a na musulmai su karfafu faqad ba'a bi ghadabin min Allah Lallai fushin Allah ya tabbata a kansa wa ma'awahu jahannamu wutan jahannama ita ce makomansa wa bi'sal masir Allah ya ce Allah wadarai makoma da makoma ita ce wuta saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana hadisi yace la tatamannu liqa al adu kar musulmi ya rika fatan Allah ya hada shi da maki kada kai fatan haka komai shirinka komai karfinka koman tanadinka koman abin da kake takama da shi kada ka yi fata ka rika addu'a Allah ya haɗa ka da maki idan ya haɗa ka da shi wallahi kaga ka jarabtu da shi sai ya baka mamaki Allah ce kullum ku rika roƙo Allah ya raba ku da maki amma idan ya kama dole kawai sai an buga da makiyin kawai dole sai an hadu to Allah ce nan kuma ba ja da baya ba gudu ba ja da baya kawai ko ka tsaya a kafta a ci nasara musulunci ya ɗaukaka izzan musulmi ya ɗaukaka mutuncin musulmi ya ƙaru a daina takalan musulmi da musulunci ko ka yi shahada ka shiga aljanna ba ka yi asara ba musulmi bai yi asara ba ina fata an gani a mazancin gudu babu shi Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam da su mumunai ya tuna musu yace ku tuna lokacin da kuka je yakin badar din kuka tsaya kuka ce wa annabi Muhammadu ba za ku juya baya ba duk da karancin ku na yawan ku duk da karancin tanadin ku da karancin makaman ku da kuka nuna kun tsaya kun goyi baya ba za ku juya ba daga ba kuka ci nasara Allah ta ai lam tasluhum ba ku kuka kashe su ba ai walakin Allah qatalahum ni na kashe muku su ni na kashe muku su inji Allah wa ma ramaita kai kuma ya Muhammadu ka tuna lokacin da kafiran suka danno suka danno suka danno kan mumunai saboda yawa manzo Allah ya ce wa sayyidina Ali bin Abi Talib ya ɗebo masa ya danko masa ƙasa mai tsakuwa ya damko ya ba wa annabi sallallahu da manzo Allah ya watsa wannan tsakuwar sai da kowace tsakuwa da kowa da kasan gaba ɗaya shiga idindinan duk yawan su sun kai su dubu fa haka annabi ya damki kasa ya watsa musu amma Allah da ikon shi sai da kasan ta shiga idon kowane kafiri a wajen sannan kowace tsakuwa sai da ta shiga idon shi suka rikice suka imo shi ku kuke fada aka watsa ma kasa a ido da za ka yi banda ka juya to da suka juya saboda sun imauce nan musulmai suka samu daman kakkashe su to kai ma ya muhammadu ka tuna wa mara maita izra maita a lokacin da ka ɗebi ƙasa ka watsa musu a fuska lokacin da kai wannan jifan ai ba kai kai ba ni Allah ni yi. bi ma'ana ni na isar e kai kai kawai ni na isar yanzu don Allah mutum dubu suna nan suna tare a fili Kaɗai duka ƙasa ka watsa don Allah ya shiga idon duk wanda yake wajen wajen mutum dubu wannan in ba Allah ba wa zai wannan ina fata an gane to ya Muhammadu kai ma ka tuna na maka ni'ima lokacin da kai watsa musu tsakuwan nan da ƙasan nan kai kai amma ni na isar da shi ya shiga idon kowa a wajen ni ma ni na aikin in ji Allah kuma da kuka kashe su ku musulmai duk da ku da ƙarancin kayan ku ni na kashe muku ji Allah subhanahu wataala a ah, za ka iya harbin kibiya ba ai in Allah ya ga dama ya kada ta ba za ta samu wanda take so din ba amma da sun yi harbi din sai kaga Allah ne ke isar da kibiyar kai tsaye ba ta faɗuwa sai ta samu kafiri bi ma'ana ku dai kun yi sababi ni na isar muku da aiki in ji Allah to haka nake wa kowane musulmi a duniya matukan ka yadda da ni kace na tsaya ba zan gudu ba za a kafta ka bi dokan Allah ka roƙi Allah nasara Allah ce ni Allah da na yi ma waɗancan musulmai ranar badar wannan gatan ina nan a raye ni ma zan muku ɗin kawai abin da ake so ku yi imani da Allah ku yadda zai muku kuma ku yadda ba za ku gudu ba Allah ce na yi haka ne wani yubliyal mu'minina minhu an hasana Allah ce na yi haka ne domin ƙungiyar da mumunai daɗi ni'imta mumunai in nuna musu wannan ni'imar da na musu fa jarabawa ce a gare su kai ka zo baka da shiri baka da kayan fada ga yunwa ga rashin ruwan sha sannan ga karancin kayan fada sannan har ila yau kuka ci nasara kuka tattashe su duk duniya aka ji ku to Allah ya ce wannan ni'imar na yi wa mumunai ita ne domin in faranta musu ciki inna allaha lallai allah shi allah sami'un yana jin lokacin da kuke addu'a kuke roƙon shi kuma alimun masani ne ga abin da kuke yi a wajen faɗan saboda haka wannan wata ni'ima ce ka san ka roƙi allah abu ya baka jarabawa ciki jarabawa ce nasarar da Allah ya ba musulmai din ya ɗora su akan kafurai ba su kafuran bane suka ci nasara akan su wannan ni'ima ce babba to kuma duk wata ni'ima idan Allah ya maka to lallai tana bukatan godewa in ba haka ba la tus'alunna yawma idhin anin na'im za a tambaye ku kowace ni'ima da Allah ya muku a gobe kiyama Allah zai tambaye ku ita ina fata an gane ko zalikum Allah ya ce haka al'amari ke kun ga yadda na yi ma waɗannan kafurai a badar na raunata kaidinsu na raunata dabaransu to zalikum wa annan Allah muhinu kaidil kafirin shi Allah maɗaukacin sarki dama yakan raunana makircin kafiri ya karya dabaransu ya karya ƙarfinsu ya lalata tunaninsu ya ɓata shirinsu haka Allah maɗaukacin sarki yake yi Allah yace in tastaftihu to faqad ja'akumul fathu lokacin da su Abu Jahal za su fito su zo su zo su zo yakin Badar din nan babu shakka Allah subhanahu su Abu Jahal sun yi ta roƙon Allah Allah ba su nasara akan musulmai har ma suka rike ka'aba suka rungumi ka'aba akan fitan nan da za su yi Allah ya ba su nasara akan musulmai su wulakanta musulmai su karkashe musulmai su ci nasara da galaba a kansu to sai suka zo su aka yi wa haka to ne Allah yake cewa kafirai yanzu da su yake yi ya bayyana ni'imar da yi wa musulmai da ya ba su nasara to yanzu kuma ya waigo kan kafiran Allah ce in tastaftihu to ina su Abu Jahal ku kafirai da kuka zo kuna ta addu'a har da rike Ka'aba a jikin Ka'aba cewa Allah ya ba ku nasara akan musulmai in ya Allah suna ce ya Allah yau ka nuna mai gaskiya tsakaninmu da su Muhammadu ka nuna su waye da gaskiya masu gaskiya ya Allah ka ba su nasara yau a rabe tsakanin ƙarya da da da da da a rabe tsakanin mu yau da Muhammadu a nuna mai gaskiya a nuna mara gaskiya to shine Allah ya ce to ko masu roƙon a nuna mai gaskiya a bawa mai gaskiya nasara duk mai gaskiya yau a bashi nasara yar nuna ta nuna yau a wannan yakin suwaye masu gaskiya suwaye masu kan shiriya yau to yar manuniya ta nuna in tastaftihu in kuka roƙe roƙon da kuka yi din a nuna mai gaskiya mara gaskiya a dakushe shi mara gaskiya a kashe su mara gaskiya a ci nasara a kansu masu gaskiya Allah ka ɗaga su su zama to masu nasara to yau Allah ya ce na karɓi addu'an ku yau kun gane suwaye masu ƙarya suwaye masu gaskiya kun gane suwa aka dakushe suwa suka dakushe din yau kun gane yau an raba gardama to tunda abun ya koma kansu su aka rike ka ai su ne kenan yar manuniya ta nuna ba sa kan me ba sa kan gaskiya musulmai ne kenan akan me akan gaskiya Allah ce to ku masu addu'a masu roƙon Allah ya nuna masu gaskiya ya yar manuniya yau ta nuna ku ne marasa gaskiya musulmai ne masu gaskiya sai Allah ya ce musu ku kafiran maka ƙurashawa ina muku gargaɗi ina ba'aku shawara in tantahu ku hannu daga kafurcin nan ku bar kafurcin nan ku deena faɗa da muhammadu ku deena takalan muhammadu ku daina ta'addanci ku ajiye kafurcin nan a gefe huwa khairun lakum shi ya muku alheri in Allah ku rungumi musuluncin nan kawai shi yafi muku alheri ku bi annabi muhammadun nan ku gaskata shi ku yi imani da saƙona da alƙur'ani na ku hannu ku kame daga faɗa da muhammadu da ya masa zagon ƙasa wannan ita ce hanya ƙwaya ɗaya mafi alheri a gare ku amma idan kuka ce za ku sake komawa nan gaba ku taɓa musulmai wa in fa'udu in kuka ce za ku ci gaba nan gaba da taƙalan musulmai da yaƙi da su da fito na fito da su to na'ud ni Allah zan dawo kuma wajen ba su nasara kamar yadda na ba su a bada jemo kuka ce za ku yi faɗa da su jemo ne kuma zan rika ba su ne nasara a ku, kuma ina tabbatar muku in ji Allah walan tugniya ankum fi'atukum duk sojojin da kuka tara ba za su taɓa amfanan ku ba za ku taɓa bisikin musulmai ba ba za ku taɓa samun nasara akan musulmi ba shay'an ba za ku tsinana komai a gaban musulmai ba kai walau kasurat komai yawan sojojin da za ku taro komai yawan makaman da za ku fito da su ba za ku taɓa tsinana komai a gaban musulmai ba ba za ku taɓa iya cin galaba a kansu ba saboda haka ina ba ku shara ina jawo hankalinku in ji Allah fa ku hannu daga kafurcin nan ku musulunta ku bi Muhammadu shine zaman lafiyar. shine alherin ku na nan duniya da kuma gobe kiyaman ku wa anna Allaha ma'al mu'minin Allah ya ce bari mun tabbatar muku ni kullum ina tare da mumunai ne duk inda za a yi fada da mumunai Allah ya ce ina tare da mumunai ina ina cikin fatin mumunai in ji Allah kamar yadda ya bayana a cikin suratu a Ali Imran yake cewa ko ma da yake cewa wa man yatawalla Allah wa rasulahu wal ladina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun duk wanda ya jibinci Allah ya yi imani da Allah da manzonsa ya haɗa kai da mumunai to fa inna hizballahi waɗannan su ne rundunan Allah wa inna hizballahi humul ghalibun kuma rundunan Allah su ne masu nasara cin nasara to Allah ya nuna makafiran nan wa anna Allaha ma'al mu'minin duk ran da kuka fita za ku yaƙi musulmi za ku fuskanci musulmi a yaƙi to ina tabbatar muku fanni ina sa kin musulmai in ji Allah wanda kuma Allah yake ta ɓangaren sa ya nuna su ne zai taimaka wa ya isa ya ci nasara a kansu babu in ka zama an karkashe musulmai to ai ba asara bane waɗannan Allah ya rusa su zai kwasa a ranar ya sa su aljanna su yi mutuwan shahada shine to wa anna Allah ma'al mu'minina fi nasrihim wa ta'yidihim Allah yana tare da mumunai wajen karfafa su da ba su nasara Allah ya fito ya shelanta kansa duk nan da kuka fito fada to ni fa ina bangaren mumunai ina ta bangaren musulmai in ji Allah ina fata an gane ko na'am يا أيها الذين أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه تسمعون ولا تكونوا أولئك الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر na'am وهم معرضون نعم ga wata doka ta biyu mun ji doka ta ɗaya ko Allah ya kira mumunai ya ce in kuka yi fito na fito da kafurai gaba da gaba da kafurai ba ja da baya ba gudu wanda ya gudu ba tare da lalura guda biyun nan ba fushin Allah da azabar Allah ta tabbata a gare shi bi ma'ana wannan sai ya nuna mana kenan juya wa kafiri a yaƙi haramun ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya istanibu sab'al mubiqat ya ku musulmai ku ne sanci abubuwa guda bakwai masu halakar da mutum su kai shi wutan jahannama akwai al-ishraku billahi ko hada Allah da wani akwai uququl walidaini saba wa iyaye wa tawalli yawmaz zahab da juyawa kafirai ranar yaƙi a gudu kaga annabi ya ambace su a ciki manya manyan zunubai da suke kai mutum jahannama yanzu yanzu akwai juyawa kafiri baya a gudu ina fata an gane ko to gudu a filin daga haramun ne ka juyawa kafiri baya da sunan ka gudu sai dai da sharuɗa guda biyun nan doka ta farko kenan ga doka ta biyu Allah ce ya ayyuhal amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah a laha? ku zamanto masu biyayya ga Allah duk abin da aka ce muku Allah ya ce kaza ba kyau Allah bai son kaza ku bashi ku zamanto masu ɗa'a da biyayya da ladabi ga Allah duk abin da Allah ya ce ga abin da yake so a aikata lalle ku zamanto masu ɗa'a ku yi shi su zaman to masu biyayya sau da ƙafa ga Allah da umarnin Allah da hanin Allah na biyu wa rasulahu su zaman to masu biyayya ga annabinsa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk abinda annabi ya ce ku yi kaza ku yi shi ya ce ku bar gemu ku bashi ku bashi Allah zai iya jarabtanku ku akan gemu ku bashi ranan uhudu fa mutum hamsin ya ɗora a kan dutsen nan kawai yace kada ku sauka sai da umarni na suka sauka sai da aka ci nasara akan musulmai umarni na manzon Allah ɗaya suka saba a dutsa a yakin uhudu kada ku sauka suka sauka don girman Allah umarni ɗaya suka saba amma me ya sakamakon saba umarni manzon Allah a wajen sai da aka kashe musulmai saba'in ta dalilin kawai saba umarni manzo Allah guda ɗaya akwai bala'in da ya wuce kisan musulmai yanda yanzu ake kakkashe musulmai a wurare daban-daban kisa ya zamanto ruwan dare a su zamfara su katsina a jihohin a gabas ɗinan su borno su yobe birnin gwari nan hanyar abuja nan wurare daban-daban duk galibi in kaji an yi kisa musulmi ake kashewa don girman Allah yana mana daɗi to idan ka tara musulman ka ajiye su ka ga yadda suke rayuwa umurni nawa suke sabawa na manzon Allah banda ma na manzon Allah ma mu fara daga na Allah ma liwadi bai yawaita a cikin tsakanin al'umma ba al'umma ba a kifar da ita aka ɗauka ta sama aka juya ta aka rufe ta a cikin ramin aka jeho musu duwatsu na yunkun wuta daga sama ba saboda mai sana'ar liwa'i gaba ɗaya ƙasa aka juya ta aka halakar da ita hadda matan annabi ma guda a ciki annabi lu ba shi bane ya zama ruwan dare a yau ko ba ka ba zinafa ma ɗigo wanda a mutanen dama babu ma wannan ma wai mace da mace ma babu ma shi a da can abinda aka sani zinace zinace sai liwaɗi liwaɗin ma aka ce mutanen annabi lutu ne kawai suka fara su suka kawai aka san su da isa a ta'atuna masa ma sabaqakum biha min ahadin min alami kuna wata alfasha da ba a taɓa samun waɗansu a duniya da suke aikata ta ba sai ku kuka kirkire ta shine namiji ya nemi dan uwan shi namiji ta dubura ko rago bai rago dan uwansa ko zakara ba ta bin zakara dabba ba mara hankali kenan wai dan adam mai hankali mai tunanin mai basira da Allah ya daraja ya karrama wai wai yanzu ci gaba ya kai ya nemi dan uwan shi har namiji wai ayi aure har a zo a haɗu a shaida auren wai har a da wani littafi a karanta har a sa zo zobe wai har a yi biki mu duba haka ma mace da mace yanzu abin ma ya wuce fa nan fa yanzu dabba mutum zai ka jaka kawai ya ajiye ta a sa mata gawun wai ga ga matan da zai aura har da wani fasto ya ɗauko baibul ya tsaya a wajen irin waɗancan masu daura aure a kasashen tura har ya tsaya wai yana karantawa wani ya kawo kariya wani ya kawo alade haka dabba ma ba yanzu an wuce wannan kuma an shiga cikin dabbobi ka duba masifa ta a cikin wannan al'umma to mu zo wajen maɗigo mu zo wajen shaye-shaye mu zo abubuwa daban-daban la ilaha illallah da suke faruwa umurnin Allah nawa ake sabawa tawaye mudu cin riba buɗe makabarta mu'amala da bokaye mu'amala da ɗan tsubbu mu'amala da sihirce-sihirce man ne yau ko shago ka buɗe kana tashe wallahi masu kai sunanka abin ne maka abubuwa Allah ya yi yawa da su a lalata mun wani ka ji fa abin da za a ce a lalata shi a ɓata sana'ar shago ya mutu ba a so a ga wani yayin kura zai ci gaba haka za ka same mu cikin malaman za ka samu cikin 'yan kasuwa za ka samu ma'aikatan gwamnati za ka samu 'yan siyasa za ka samu koma da kuma wani ma ka rasa ma me yake da shi amma wai an an kai sunan shi wajen boka ka rasa ma me yake da shi to haka fa society take fa haka society yake fa kwanan nan shugaban kasa ya ba da umumi yace duk shinkafan da take headquarter headquarter na custom a raba ta da kuwaye marayu ce marayu amma wallahi je ka duba yanda maraya abinda aka ce maraya aka keɓance wa shi shi aka ce a bawa to mana in ka ci fa ka ci dukiyar maraya ne innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran kuma wa sayaslawna sa'iran duk wanda ya ci dukiyar maraya to Allah ya ce garwashi yake ci a cikinsa a nan duniya sannan kuma gobe kiyama wuta zai shiga mai tsananin kuna wala a headquarter nan da aka je ana rarraba shinkafan nan ma malam musulman da suka buga fake letahedin Allah ya yawa da su da suka nuna suna da marayu suna da kaza masu bugawan ma a nan suke da ka je ka ba su wani abu su buga maka su ce kana da marayu ɗari kaza tari kaza kaga an ba musulmi an ba wa mutum shinkafa ɗari biyu ya je ya sayar da wanda suke zagawa su kuma a je a sayar musu su saya su kuma su je su sayar a kasuwa Allah ya yi wa da waɗanda mu imu ne fa mu imu haka za ka yanzu ka bi nan titin ka bi road duk falwaya da aka sa mai haska street light in nan aka sa dan a haska titin gaba ɗaya matasa ne suka hau suka cire batir wanda in sola sai abun nan batir zai caji abun nan duk an cire yanzu ba haske a wajen ka je makabartan nan tudun wada abin nan da aka sa falwaya na wuta shi ma wanda zai rika haskaka matsabartan ya bada security su ma sola ne kai falwayan an tuntuɓuke an cire yanzu falwayan ma ana ɗauke su Allah ne san suwa suke ɗauke ina za a kai makabarta ma inda makwancin mutum zai dawo nan gaba makabarta za a jefa ana binne mamaci ana maimako a shagaltu da addu'a za ka ji ana ce jama'a hankali da aljuhunku. jama'a hankali da aljihunku hankali da aljihunku jama'a hankali wani ne ya zo wajen wanda ba musulmi ba ka duba yadda muka dawo fa amma wai da musiba ta fara taɓa mutane sai a riƙa la'antar sama inna allaha la yughayyiru ma bi qaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba zai taɓa canja mana kyakkyawan yanayi daga jin daɗi zuwa wahala ba face sai dai in muka fara canjawa tukuna ina fata an gane Allah ubangi ya rufa mana asiri to saboda haka Allah ya ce ku zamanto masu da'a a gare ni ku zamanto masu da'a ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akan dalili ya ce kar wandonka ya wuce idon sawu manzo Allah fa karara ya faɗa a hadisi yace duk wandon da aka bar shi ko riga ya wuce idon sawu nan annabi yace sai ka je wuta sai ya kai ka wuta wallahi ana ɗauka wani abun tatsuniya ne sai ya kai ka wuta yahuda sun tsani mu gashin baki suka suke so ku saba musu ku ku kankare gashin bakin ku barge mu duk wata halitta idan ka kalle ta in namiji da namace ne akwai alaman da Allah ya sa wa namijin kana hango shi zaka gane shi ko gashi ne zaka ga gashin wuyan shi ya fi me ya fi yawa in tattabara ce maso ta gano namijin komai Allah ya sanya abin masa alama in zakara ne da kaza sai ka gane namiji kuma da mace shi kuma jemu da haka hango ka san wannan namiji ya bambanta amma dan adam ne kai shi wannan bai masa ba shi wannan bai masa ba to so nawa ake sabawa hmm? fitina sai Allah ya ce menene wala tawallau anhu kada ku yadda ku juya wa annabi Muhammadu baya duk umurnin da ya ba ku ku juya ko ku bashi mun ga irin yadda mutanen Madina da almuhajirun suka tsaya da manzon Allah gashi fa mutuwa za a babu shiri ba makami amma suka ce suna tare da muna tare da kai ya Muhammad ya Rasulullah ɗari bisa ɗari ko cikin bahar maliya ka ba mu umurni mu shiga wallahi ba mai juyawa Allah ce irin wannan ɗa'an yake so duk inda mumini yake ya rika yi wa manzon Allah tunda bai da rai kai wa hadisansa ai ya bar maganganunsa wa antum tasma'un kada ku kuskura ku biya annabi baya fa baya ana kiran ku kuna ji matsalan bayan ka ji ka take ka take umurni fa hatsari ne gara da baka ji ba Allah zai iya maka afuwa amma ka ji karara ka karanta tsaf an fassara maka tsaf kai ma ka san fassaran tsaf to Allah ce ku yi hattara ku yi hattara Allah madaukakin sarki yace falyahzari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim yace wallahi masu sabawa umurnina masu saba umurnina su yi hattara kar wata fitina ko ni bala'i ya same su a kowane lokaci fitina tana dab da masu saba wa Allah Allah ce wala kunu. ku musulmi kada ku kuskura ku kasance na ƙalu, kamar irin kafiran nan wanda idan aka ja musu ayan qur'ani a gaban manzon Allah sai su ce ina mun ji ai mun bi ko kuma kada ku kasance irin munafukan nan da suke gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da aka karanta musu ayan Qur'ani aka ce kaza haram ne kaza ba kyau ku yi kaza ku bar kaza sai su ce sami'ina a wannan lokacin sai ka ji sun nuna sun ji sun yadda sun amince mu ko musulmi idan aka ji aya mai alama mun yadda wajen Allahu akbar Allahu akbar wani ta harka ka ga hadda dan hawaye sami ina din ai shine sami'ina kaji ana kabbara ana kabbara ana Allahu akbar amma ana fita sai wani ya kwashe takalmin wani anan wallahi azim inda zaka gane kawai sami'ina din ne kawai amma wahum la yasma'un ji ne da kunne ba ji bane har na me har na zuci haka zaka tarar ba yanzu mun haɗu muna karanta Qur'ani ba muna sallah ana ibada ana kaza a zo lecture ayi wa'azi ayi koma da komai ana fita sai wani ya rasa mashin din shi wani ya tashi ya rasa wayan shi a wajen wa'azin fa kuma an haɗu ana kabbara kaga problem din mu a yanzu problem din mu a yanzu kamar yadda wani dan uwa ya faɗa yace tsakani da Allah ana ƙoƙarin karatu kuma sunnan manzon Allah dai alhamdulillahi yanzu matasa duk inda ka je dai da ƙyar ka samu musulmin da ba zai ja maka hadisi ba ko ya ce maka wannan hadisin bai inganta ba ko da ƙyar ka ji mahaddata Qur'ani da yaran da suke hadda ka ji an haddace hadisai ka ji an san fiqh gwargwado dai yanzu akwai irin wannan menene wayewan za ka samu in mutum ba malami ba ne yanzu alhamdulillah za ka same shi ɗalibin ilimi ne in ba ka same shi a ɗalibin ilimi ba za ka same shi mai ƙoƙarin tambaya ne da fatawa ana ba shi amsa in ba ka same shi a nan ba za ka same shi cikin mahalarta da masu sauraron wa'azi alhamdulillah akwai wannan ci gaban yanzu sunan tana haɓaka sosai amma matsalar mu'amala implementing yadda za implementing ɗinta a yi mu'amala a ce maka riba haram ne a ga ka guji riban shine matsala ina fata an gane ko a ce maka kawai mudu haram ne ka karanta a samu ka tsaftace kasuwancin ka babu shi matsalan kenan yanzu aiki da shi to don ka tara ilimi baka aiki da shi ai shirme ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce addinu almu'amala kyakkyawar mu'amala ita ce addinin ba wai yawan ba wai yawan karatu ba ga yawan karatu na haɗu da wannan na cuce shi ana wayyo Allah an haɗu da wancan an yaudare shi an haɗu da wancan an zubar da jini shi an haɗu da wancan an sare shi an haɗu da wancan an ɗauke masa mota a society musulmi ba ka isa ka aje mashin a waje ba tsakiyar musulmi ba ka isa ka aje mota a waje ba ba ka isa a tona maka bohol a waje ba yau tona kasan ma ake inda a waje ne a zare injin ɗin wannan pump din zare shi yau ake yi. wallahi sai dai a tona maka ta can cikin gida in motar za ta iya lekawa ta shiga a tona ka rufe kayan ka cikin gida ka rika rufe shi da jet amma ba a waje ba duba yau irin tankin nan da aka sa angwanni wanda suke amfani da sola wanda bohon ne manya-manya tanki ya shiga an hau bohon din an cire waɗannan panels din na na na sola an cire an je an sayar al'umman fa suke wannan kuma su ne masu shan ruwan fa amma a rika la'antar shugabanni ana tsine wa shugabanni ana kaza kaza da shi in ya je can da shi in ya je can to insha Allahu na shi din sai ya ci abin tunda anan ya hana angon tsaka ya hau ya cire sola ya tona inda ake shan ruwa har gidansu fa an zare injin din kuma kullum a rika sai ya jarka kura kullum sai ka sayi ruwa yaushe zai isa wanka da dafa abinci da wanki da wanke wanke da menene duka a cikin gida an yi abu don al'umma su suka haɗu kuma ana ganin matasa karara su hau waya su cire su ce kayanmu ne kayan kayanmu ne mu ma gwamnatin ne a je a sayar maka duba al'umma yadda suke a fata gani kowa kuruk ne sai dai kawai bai samu inda zai kamfata da yawa bane wallahi al'azu Allah ubangi ya rufa mana asu to Allah yace wallahi kar kasance irin munafukai wanda in suna gaban manzo Allah aka ja aya sai su ce sami'ina amma in sun fita wahum la yasma'un ko su zama to irin kafurai in manzo Allah ya ja aya a gaban su su ce sami'ina mun ji ta mana amma idan wajen aiki ne sai su nuna la yasma'un a a ce mun ji a wajen aiki a ce ba mu ji ba Allah ce kar mummunai su to haka ku rika duba fa wanda Allah yake kira direct yake musu maganan sai ya sayar ayyuhan lazina mummunai sai yake kira in ka ansa kai muminin to wannan dokan ka ne Allah ubangiji ya sa mu dace Allah ce inna sharrad dawabi Allah mafi sharrin halitta da take rayuwa a doron kasa ma'anan addabatu duk wani abun da yake crawling yake tafiya a doron ƙasa wallahu khalaqa kulla dabatin min ma'in faminhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlai wa minhum man yamshi ala arba'in Allah ce Allah ya halicci kowace dabba bi ma'ana duk wani abu mai rai Allah ya halicce shi daga ruwa ne a cikin waɗannan halitta na akwai masu tafiya akan cikinsu irin macizai ka dangare su kada su mene duk wani abun da yake ja a kan ciki wa minhum man yamshi ala arba'in a cikin halittu na akwai masu tafiya akan kafa hudu duk wata dabba mai tafiya akan hudu kafa hudu wa minhum man yamshi ala rijilain akwai masu tafiya akan kafa biyu mu kenan to Allah yake bar in gaya muku a duk cikin halitta ta da take rayuwa a doron kasan nan mafi sharrin halitta mafi sharrin halitta inda lahi a wajen Allah su ne a sunmu masu kurmancewa ayoyin Allah masu kurumcewa ayoyin Allah a ja aya shi kwata-kwata kunnen shi shi ba na jin ayan Allah ba ne shi kurma ne a wajen umarnin Allah kurma ne a wajen bari kurma ne a wajen kayi kurma ne a wajen haram haram kaza haram ne wa ne shi kurma ne a nan kurma ne a nan sannan kuma a albukmu daidai ne wanda duk barnan da ya gani bai iya magana bakin sai ya yi nauyi kawai duk barna da fasadi da ya ga ana yi bakin shi bai iya magana ne ka bari mu bari a'a wanda kuma la ya aqiluna ba sa hankaltan kwansin a wannan abin da suke yi la ya aƙilun ba ku da hankali ba sa hankaltan me zai biyo baya ba sa hankaltan sakamakon wannan abu to wannan shine kafiri kenan shine mai kurmancewan ayoyin Allah ya makancewa ayoyin Allah sannan zuciyar shi kuma ta bijirewa ayoyin Allah Allah ce inna sharra dawabi inda Allahi alladhina kafaru fahum la yu'minu a wata aya mafi sharrin halitta a doron kasa inji Allah yace shine kafir mai kafurcewa ayoyin Allah mai makancewa ayoyin Allah mai kurmancewa ayoyin Allah wanda zuciyar shi ma kwata kwata ba ta matuna Allah to shine mafi sharrin mutum ka duba yanzu barnan da kafiri ce a duniya a cikin mutane in aka ce maka kafiri ne ka duba ta'asan da yake babu wanda ya kai shi wallahi azim yanzu waɗanda suke rugurguza wurare su tada ba mafi yawancin ƙasashen musulmi ka samu dabba dai ba za ta yi dabba wa ƴar uwanta irin barnan da kafiri ke wa ɗan mutum ba irin barnan da kafiri ke a duniya dabba ba sa yin shi mai hankali baya yin shi bai yin shi da ta'addanci da ta'asa da barna dabba wato dabba ba ta yin abin da ɗan adam yake ka je gari ka samu an ƙona shi gaba ɗaya ka ga gawaki an ƙona su ka ga mace mai ciki an farɗe cikin tana da rai an cire jaririn an ɗora a wuyanta ka ga dabba wai cinciya ma an banka mata wuta an damka banka wa dabbobi wuta su ma suna cin wuta su mutu duk inda ka yawo a duniya sai duniyan ɗan adam ɗan adam za ka ga wannan ɓarna amma hadli ka je cikin duniyan dabbobi a daji ka ga wai kura ta yi wa kura yawa ‘yan uwanta haka ko daga misali gada ta yi wa ‘yan uwanta gada irin wannan ko ka samu wai zaki ya yi wa ‘yan uwansa zakuna irin wannan duk inda ka ga irin wannan destruction in na rashin imani sai ka zo duniyan ɗan adam a ɗan adam in ma sai ka je inda kafiri yake rayuwa sai ka je inda kafiri yake rayuwa Allah ubangiji ya rufa mana asiri saboda haka wannan umarni ne na Allah subhanahu ta'ala Allah ce irin waɗannan la ya aqilun ba sa hankalta sam sam sam sam bi ma'ana ba ka ja musu aya su hankalci ayan su fahimci ma'ananta ko su yi hankali su fahimci kai masoyin su ne saboda kunnen a toshe yake bai jin ma idan idon ma a mace yake bai ma kallon ka kai da kake mai wa'azi zuciyar ma gaba ɗaya ba ta tare da kai Allah ce walau aliman lahu fihim khairan irin waɗannan mutanen da Allah can tun fil azal da ya halicci duniya da ya san waɗannan mutanen masu alheri ne Allah ce la asma'ahum da na je da su ayoyina amma tun fil azal ilimin Allah ya riga ya ce waɗannan babu alheri a tare da su babu alheri a tare da su kawai shi yasa ayoyin ma ba sa musu amfani in ji Allah kamar yadda yake a cikin suratul Isra'i wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al yace wa'atai na samudan naqata mubsiratan wa ma nursilu bil ayati illa tahwifan ana cewa kafurai lokacin da suke neman annabi ya kawo musu ayoyi da mu'jizozi ya musu abubuwa za su yi imani sai Allah ya ya Muhammad ni na san ko an musu ba za su yi ba ba abun da ya hana ni in turo musu abun da suka nema annabi ya musu face don na san ni ilimi na ya rigaya waɗannan ko an musu ayan ko abin da suka roƙa a musu suka gan ido da ido ba za su yi imanin ba inji Allah magabatan su sun nemi irin wannan aka musu suka yi imani su ma waɗannan haka ne inji Allah Allah rufa mana asiri Allah ce da na san akwai alheri a tare da su su masu imani ne masu bin umarnin Allah ne Allah ce da na jiyar da su da na buɗe kunnuwansu na jiyar da su wa'azi ayoyin da na buɗe idonsu na nuna musu da na gyara musu zukata ɗin imani ya shiga amma na san ba za su taɓa imani ba ne babu alheri a tare da su shi ya sa mana bar su Eh? da ka karanta musu aya kaman ka zo ka tarwatsa dabbobi ka ga yadda suke gudu haka suke gudun ayoyi na inji Allah subhanahu wataala ka annahum humurun mustansira farrat min qaswara yanda kaga dabbobi suke gudun zaki idan ya kawo musu farmaki to haka kafurai idan suka ji ayan Allah an karanta ta haka zukatansu suke gudu nesa ba kusa ba kai kana ganin su kusa da kai gangan jikin ne kawai amma zukatansu sun yi nesa da kai fiye da kima yanda dabbobi suke gudun zakuna idan suka zo za su kawo musu farmaki Allah ce walau asma'ahum kai ko da na ji yadda su ayoyin ma in ji Allah la tawallaw wa hum mu'ridun da sun juya wa ayoyin baya ma sun bijira in ji Allah mutane ne da an rubuta musu halaka ba su da rabo kawai a gobe kiyama duk yanda ka karanta musu ayan ba za su ji ta ba in ji Allah subhanahu wata'ala wannan shine abin da ya saukaka ya samu a yau mun karanta dokoki biyu na Allah subhanahu wata'ala idan mai kowa mai komai Allah ya kai mu gobe za mu ji ya ayyuhal lazina amanu din ya sun kai shida anan umurni ne na Allah kawai Allah ubangi ya nuna mana gobe mu ci gaba da karanta su Allahumma amin alam bismillah wa alaikum salam wa rahmatullah eh to sallolin nafila dai asalin nafila wanda ba na ramadan ba asalin nafilfil wanda ba na ramadan ba ana so a yi su a gida su salloli na farilla a bawa masallaci salloli na nafila kuma a raya gida gida ya samu albarka a samu ana sujada a gida ana sujada a ɗakuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake la taj'alu buyutakum maqabir kada ku sanya gidajenku tamkar makabarta makabarta nan ne ba a sallah nan ne aka haramta sallah to saboda haka sallolin nafila ana kai wa gida ne su samu rabo gida yayi albarka amma salloli na na nafilan azumi asalin inda aka shar'anta su masallaci ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ya fara fitowa yana tahajjudin shi yana tarawihin shi a masallaci ya fara rana ta ɗaya sahabai suka gani suka gaya wa juna mutum biyu suka bi shi washe gari suka ƙaru washe gari na uku fa aka yi ta gaya wa juna ai manzo Allah yana sallah abin nan jama'a suka zo suka cika masallaci manzo Allah ya ƙi fitowa yace dalilin da yasa ƙi fitowa da na fito da an wajabta muku yin tarawihi da da saboda haka shi yasa manzo Allah ya ki fitowa a wannan lokacin sahabai suka haɗu suka haɗu kowa ya sallar shi shi kaɗai ya koma to daga nan in ramadanan ya kama kawai sai kaga an cika masallaci sai kowa yana sallar shi tafi gida kowa yana sallar shi na domin nan ne origin asali inda manzon Allah ya eh, sallar nafilan tahajjudin ta samu asali a masallacin manzon Allah ne a zamanin sayyidina Umar ne Allah ubangiji yarda da shi da ya ga sahabai suna haɗuwa suna haɗuwa suna haɗuwa kowa ya yi sallan shi wancan yana karatun shi wannan wata sura daban wannan ma wata sura daban wannan ma wata sura daban masallaci karatu ya tashi sai dina umar ya ce ah to waɗannan a haɗa su bayan mutum ɗaya mana kawai hmm. ya jagorance su duka to shine yayi sayyidina Umar ya sanya musu liman wanda zai jagorance su sai yace ni'matil bid'atu sai sayyidina Umar yace dalla da wannan daraya wannan sunna wannan amma asalin ta ba bid'a bane kirkirarren abu bane domin ya samu asali manzon Allah ne ya fara shi ko manzon Allah ya fito rana na farko an na biyu ya fito na uku ne saboda rahama ga al'umman kar a wajabta musu wannan sallan shi yasa ya fito amma bai ce kar a yi ba amma daga nan tunda sayyidina Umar ya zo ya sanya mutane a bayan a bayan limami ɗaya bayan mutuwan manzon Allah kaga shi sayyidina Umar ba annabi bane da in yace idan yazo yana jagoranta a shar'anta a ce an wajabta ai wanda yake ake wajabtawa ta wajen shi a masa wahayi shine manzon Allah kuma ya rasu to daga nan dai aka rika sanya limamai suka rika jagorantan mutane sallan tarawihi saboda haka ana cewa duk sallan nafilan da ba na ramadana ba yinta a gida shi yafi alheri ita kuma nafila wanda take na ramadana yinta a masallaci inda asali aka assasa ta nan ne yafi alheri amma babu laifi fa in mutu yayi a gida wannan shine sannan malamai suka ce yinta a masallacinta inda yafi alheri na farko duk abin da aka haɗu a mutane suka haɗa hannu suka haɗu aka yi shi yafi albarka shi yasa aka ba wa lada eh, sallan jam'i lada 25 zuwa 27 sallan mutum ɗaya da ya ware a bashi lada nawa a bashi lada ɗaya sannan kuma idan ka yi shi a masallaci za ka ga abubuwan da za su ƙara maka ƙaimi da himma masu ƙarfafa ka ka yi sallah in za ka ga wani dukka salan ka ka ga wani tsoho ma malam yana ta ba da himma ma malam a'a ka kalle shi da an sallame an miƙe shi ma ya miƙe da an zauna an zauna shi ma kai kuma in aka yi sai ka ɗan zauna sai an kai rabin raka'a sai ka dan tashi ka ce Allahu akbar kai ka ce ah. to in ka ga wani tsoho ma mala yana ba da maka ce ah. kai wannan old man din fa ko kuma ka ga wani yaro da ka girma karami ma malam ya ba da himma ka ga wani sai ya ba da himma sai shi ya rika ce he ka ji zuciyanka na sha wato kai ne banza kenan ko ina fata an gane he ka ji ana nafsul lawama kenan sai ka ji ah to ni ne banza kenan ni ne banza kenan to wallahi ƙaryansu ni ma zan dage to sai kaga za ka ga abubuwan da za su yi motivating naka da yawa ka ji an ce amin gaba ɗaya ka ji wani irin daɗi masallaci ya ɗauka ina fata an gane wannan abubuwa da yawa ga albarka ga hatsuwa ka san wannan ku gaisa da wannan kai sallama ta hannu wannan shi ma ya mayar maka wannan yayin da za a koma da komai amma in kana zaune a gida ka san ba za ka zo ba to cin abincin da za ka yi na buɗe baki daban ne da wanda zai zo tarawihi domin wanda zai zo tarawihi zai ci light abu ne abu mai sauƙi ce kai ai zan je kar ya dame ni a sallah amma nan ka ai dama a kwance kake ka ɗiba ka ɗiba ka ce can in cikin ka ya faɗa za ka tashi insha Allah ka yi kuma kana ciki dama akwai remote Kada shi din akwai wani program ah in ka ga wanda kake so ka ce to bayan wannan insha Allah zan miƙe bayan wannan a ɗauki awa ɗaya ana nuna shi kuma da a ka kai ma za ka yi raka'a goma sha ɗaya ne ko da shafa'i da ne goma sha uku ka kalli wannan ka kalli wannan sai an ƙare sai ka ce ai mata ya ma in ya samu alhamdulillah ya kaga ka tashi ka yi raka'a hudu to kaga duk rashin zuwa masallaci ne to wannan dai shine amsa masallaci na filfilun ramadana yin su a masallaci shine yafi gaskiya da fata Allah samu dace na'am Mm. to sai ka sake jaddada niyya kai ka kai ka shiga da niyan magariba ne da ya shiga ya shi liman shi kuma ba damuwa ba damuwa ba dole bane niyan ku ya zama to daya saboda haka idan liman ya yi raka'an shi uku yayin da ya miƙe zai kawo na hudu sai sai ka zauna ka jira shi in ya sallama ka sallame wannan shine kai magariban ka kenan ina fata an gane babu inda mutum yake sallah a duniya ko a littafi da aka ambata in mutum yana sallah ya zo ka ce Allah magariba ne <laughs> haka za ka samu mutanen mu in kana sallah waye wani ya zo tsaya da Allah a zahar ne ko <laughs> zai tambaye ka in ba a ka ga shi ko yana ina ba da an ko kuma da ka ta san masa kai da kai karatu ka fanci abu da ka ta san masa zaka jona shi yana ce maka da kishin wai karka bi karka zo ba sallan da zaka yi ba yake ba ni ban taba gani wannan ka tambayi mutu yana sallah me yake ba a cikin littattafan fiqh wata kila waɗansu sun karanta da yake karatu yana da yawa amma kawai ba inda aka ce ka tambayi mutum in ka zo kawai ka jona a inda ya yi sallama kai ka san kana da kari over kaza in raka'a ɗaya ne in raka'a biyu ne kawai ka sani ba inda aka ce sai sai sai sai niyan ku ya zo ɗaya babu shi Allah wani ya samu dace amin ya rabbal alamin Allah ubangiji ya biya masa bukatun sai sanya masa alkhairi masu su masu yin addu'a ne eh ko kuke Allah sata da alheri الله فيك amin ya rabbal alamin amin Allah ba ta lafiya Allah ubangiji ya sa ka fara ne kuma ya uwa musulmi don Allah akwai ɗan uwanmu da suke nan kajuru kasuwan magani din mun san suna cikin kofi tun kafin a kama azumi an je an musu ta'addanci an musu abin nan an sanya kofi ba fita nan da nan ba kasuwanci ba abinci babu komai sannan kuma suna azumi a haka don Allah da duk wanda Allah ya yassarewa duk waɗanda Allah ya sarewa su masu taimako a Ramadan a yi ƙoƙari a haɗa waɗannan bayin Allah a kai musu idan aka je akwai ƴan uwa da za a bawa kuma idan suka je din za su tafi da escort na sojoji ko na 'yan sanda su ce sun zo ne su kawo abin relief materials ga 'yan uwa musulmi kayan azumi Sai in Allah yadda za a za a karba har yanzu suna ciki ina jin jiya ne ko yau ne aka dan aka relaxing daga 24 hours amma duk wannan zaman da suke 24 hours suna cikin zama haka tun kafin azumi don girman zakin, Allah masu tuna su da addu'a su tuna su masu taimaka musu su taimaka musu ba kasuwanci ba fita ba komai abinda ma aka aje tuntuni ma yawanci kasuwanci ma kasuwanni ma an kokone an kashe na kashe to a rika addu'a masu irin wannan ta'addancin Allah madaukakin sarki ya gama da su amma suna buƙatan taimako wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim sanar ko ina Allah ubangiji ya mana muwafaka اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا فكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم كن للمسلمين ولا تكن عليهم وانصرهم ولا تنصر عليهم أعزهم بطاعتك ولا تذلهم بمعصيتك واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب